الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تبتي الله الصلاة يسيتي بأمين شنو تبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم mai karatun gwaji ya nishi ko mai hmm. karatun littafin sharfa sunna ya al'imam barbahari da shari'a shek salu fauzani alfauzani nan na tafi gwaji ni ya august 2016 kalenda miladiya من هو من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل an ga dagaga zan wuye da na na mm. da na ne 143 ko ga dagaga zan biye na za a dan ngan ya mm. annabi musa alayhi salam ngan an anzur ilaika sai ci lugwa min lewaye qala lan tarani sai ci ga nan musa wa alin yi ne walakin yanzur ila aljabali amma ci ne lo bayan fati fa in istaqarra makana fati ci ga daddalu go fa sawfa tarani wa alin yi zandoro a ne ce ci yi jobwa na ga a na man kirki tano yadda ya ce ci wa yi fa alkiyami ebo na ijiogba ni ba an ji bugu ala agboka na ale to ichi yewo na nga mala to ichi na to ichi ta jeliya jebel na pata alawo jaje jikana jawa be jacha be za an gina nga mala annabi sallallahu alaihi wasallam gallan ya ra'ahadu minkum rabbahu hatta yamut ila e da mine ebo na ale to ichi na su ga jajeli amma yene na mumini jale su yake ce fuhali kiyami na wani tabbatarwa a ya jo bi hadisi ji bi asaru shi mai mutawatiru na ga ma'alu sunnati wa jama'a ta ci wa kidan mumini jale su yake ce fuhali kiyami na amma mai da ce da ba in ba na bisa sallam no lo miraji na wanda ce ce kashin wani wuya amma ya e ga na gwaka ya e ga na ta zuga jamhuru ci ta na ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ya ce ciye yabi eyi wo àwọn délé tó ti yé bi yẹn gbọ́n yín. gama lajin annabi sa sallam ga hal ra'aita rabbaka laylatal miraj in ba waje sai ciwo ya she miraji ga nurun ana arau aske ke ne alu ne no hijabu nur yakan yakan ko na tsakanin sai ci ga litu shi na asiyo law kashafu da ga aske wanci da kiyabo la ahraka subhatu waje da aske kagbo ya haske wuce yi na dila ko ya hmm. ce ko yi na da manta ya lai basaru min halki ya na ce ci gani ya halittu bata na wallahu ala ce ci ce ba dai man ga wal fikratu fillahi الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله تقدح الشك في القلب الإمام البربهاري هو الفكرة في الله بدعة الرشود باي etiyan kece ci nan wannan bidiya da kauli rasulillah ebe ya gane tuci ya tuci alaihi sa sun ga tafakkaro fil khalqi wala tafakkaro fil la e paye etiyan alita ne ce ci jina ga da paye etiyan tuci o to mo فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب يبون يبين كيف يكيتي نو ولا شك دايبون واجي واجي بتاتين مسلمين نو نو يا بي يبين ذاتي تشيتون ko ke kaifi ya sifati da asma wa ya ce ki na sai ke ya alamu ma baina yadihi mu ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma sai da ilimi ne na da iburu ya gona ta yana da zuma ya gona ilimi ya mamma su ya cike jawa ya buga wadda imani fi ba su ci fi yin wasu ci ci sai wani gana ko sai kpaye alita shi ya to ci to ci gaji sama nga ji kinyo ko nga ji video nga ji yanso nga ji baje nga ji zawanjo ko nga yi wo nga yi kazan ebo nga yi lai shi biyo nga yi laki biyo nga yi lai gidi biyo ebo ko ji bu ta to ci wuce daɗi a to ya ci wuce wo to ci wuce cin ji ba da to ci wuce ga ga layin ba sai ci wuce ba ci ma tuci na tuci wuce na a ci wuce tun biyu ma sa ya a ya gaskiya inda ga yana a kawo gwanin abu na nufi gan tafakkaru fil kalki wala tafakkaru filla ima ne ya kpaye ce maluka ce ya ce ce ya kpaye ya ce ce ko hmm. da kudura ya ce ce فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجهده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إما mamaki da na ke zaɓe su kwaɗe ba nan ke zaji juhudu ji gan wuji imani ga tsoye ci ga tsoye ci da wano ai wa fi kulli shay'in lahu ayatu yan doro su ne aya da ta zane ta nufe zane ta gbari zane ta yaki zane ta toki zane ta larabci zane ta farisanci

bishe gina yirayi ko bugba gina bai wuja abin wakwai wace ya bodon yi cici wuji ariya irade ya hmm? guba tuba guba hmm. ko amma mi sun yi ni hmm. ya gwai guba bi ci guba kashi irage lawan ba ge lawan irage sabe ba ge sabe irage yi ye mu dogun ne irage yi ye mu ba je yi ye mu wani ba ta aya ce ci na ta tofi an fasikun afala tudu sirori ẹgbẹ́gbẹ́ pa ẹ̀ tí àdìmàfúlùkà tí ẹ̀ tó ṣe ọ̀nà àlá gan wọ́n gá àwọn tí ó ṣe ṣìnà wọ́n àdìgbò wà sí ẹ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ tí ẹ̀ màfúlùkà tí ẹ̀ tó ṣìnà wà sí ìdàjúbù tá ẹ̀ màfúlùkà tó náà rẹ̀. ẹgbẹ́gbẹ́ hmm. fẹ́ pa ẹ̀ tí màfúlùkà tí ẹ̀ tó ṣe fún mọ̀ ní pati takùn yìí ṣígbọ̀n yìí edu yìí màfúlùkà tó káká ẹ̀ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tí tó ṣe wọ́n ti káṣí àmà láfẹ́ ìdàpá ẹ̀ ẹ̀ tí ẹ̀ kaifiyar tufaki ya ce cewa mai wannan na ilimi na idi a waya wala hutu na bihi ilma wa alam an al hawama wa sibaa wa dawaba na wa zalli wa zubadi wa namli kullaha ma'muratun wa ya'maluna shay wa la ya'lamuna an illa bi iznillahi ta'ala wa alam dalili an al hawama ke wasu ba da dabba ne shi wani shi ne iri gaba shi da sauransu ko mm. wadda wa to dabba ne ke nan na wazari da shi zungi shi wasu ba ko da yan jini shi wa namli da yan wuri a biya shi zungi wa ko kulla ha ɓatan da shi ma'amura tun a jan forojin wala ya malu na shi an illa bi iznin layi ta'ala a jiyan don da sai da yi biniyan sai ci wani alkaunu bata ta bata wanda karkashin kontrol sai ci wani ba nuna yan ma'amura nan mun shi al'amurul kauni gwaji gane ko yire dazin tace dazin san gije dazin ko hmm. dabba joto mai zaya ma elu so mai funya zama ɓata tsarin na shi Allah subhanahu wa ta'ala gaji wuce afiya ne wa ta kula shi halka hutun mahada Allah ya tuna alita yin doro layi wuce wujin yau mu ba nan sai ta yi ɓata ji da tsari ba halitta ne shi wani ko mm. da tsan yi shi to sama to kin ɓata Allah subhanahu wa ta'ala gaji wuce inna ma amruhu idza arada shay'a kula ya kun fayakun dan bare yan sai sun ga 'yan do cinwa in ga bayan do cinwa ga afi mai lafi kullun yajri li ajalin musamma in don do da da har da lokaci ne musamma a ci makayu ne wala ya'maluna shay'an illa bi idnillahi ta'ala amma jin duro asi bi izinin su yi ci ma'ana iznin la'il kauni yau ji gane ko ebe na al'iznu to al-mashi a tuba ta wani ke wani ga a da al-kauni a mari a shari'i Allah subhanahu wa ta'ala gan an ga mallai da ga ya tsuna da zamani a nabi Ibrahim wani ngo ga ana uhuyi ko umitu ga wuye da rayu mai wuyan ani ibrahim ta guga fa inna allah yati bi shamsi min al mashriqi ati biha min al maghribi fa buhita alladhi kafar sai ce da da gidi ba na wayan lanan ko ga jo da da gidi ba na wayan lanan fa buhita alladhi kafar wallahu la yadhlu qawma zalimin wani na mai tuci ga wuyi wo mi un da bi la guba ga la guba na ne fi ji mu gwa ala ku fe ga la ni awa de u zani to wa zan da mu ma zan da rai ba rai gu da zanu Hmm? <laughs> Eh? ta wajen gane wani fili na tana ya bane ko ya ji wa kan eh ta ya bugo zandondo yi ko na waje wuce wani sai ce ci bugi ma tara fi khalqi rahmani min tafawut fare ga yi gidi to yi tsawa to to sama to tun da kakuna Allah subhanahu wa ta'ala juna har bi kakuna ja har bi kakuna ijazo ne ba ta lura fe da zun da ta tin tsari da sako ji gulu ji har kanu wallahi al imam al barbari ga wal iman bi anna Allah ta'ala sai zamu la iman gida Allah Allah na kari alima ma kana Allah da ilimi na jani na ko mm. min awwali dali daga cabayin rayuwa yana wa ma lam yakun to yana lajana wa ma huwa ka'inun to yana jijina ahsahu Allah sai ba wa adda sai cin da kan wa man qala da nan inna la ya'lamu dana ga sai ci da ilimi don da illa ma kana sai na jani na wa ma huwa ka'inun to yana jijina faqad kafara billahi alazim ko sannan ji kafirci be soyici ga soyici ko ga yaya ja sai na wajin zo ne wasu zane ga ida kida irin ne ne wani kiyo wani kafirci wani dole ne ga yi ga Allah da ilimi an don da ilimi ce ci ma amma yan doro ke shi ne sai ci ma da iko ya tiyan don do nan ko ilimi ya so ci mamayen don ko kemina so unde chaba na ci ato sunu ito sifatu yunde kiya unde anu kemina ma so ci de so baa na ci sunu ji unde anu suna shi yana ko gama da alaihi sa sallam ga an tal falaita falaisa qablaka shi ga yi ce mu fara ne dorin bi kami wana nan wa an tal akhiru falaisa badaka shi wa magan ya karshen da cha da zuma ba wa an tal zahiru falaisa ka shay wa ga ya zahiru yana cin da ta ce wa ba ko wa an tal batinu falaisa dunaka shi wa magan al batinu ko ya buga yadda bana so ci di ilimi wa na ya ga wani iman ga albatin da na so nan wal imanu ezu la imanu da Allah alaka da alima ma na ezu la imanu ga Allah da ilimi na ji hannu min da dahari tun daga cabayin zamani na wa ma lam yakun to yana lajana wa ma wuwa kainun to yana jina ahsahu wa addahu adda Allahu dan kan yo mai biya mai da ilimi mai duwe mai jadadi Allahu da ilimi na janu ma gogani na Allahu da ilimi na jigoro mala janu Allah make da ilimi ko hmm. to yana la janu ku ga ji kan wayi nono Allahu ilimi wa mai doro kishi walau aradu walau walau rudu la ko la'adu limanuhu anu so shiga da da aga za ne da ije ina kan ganga jina ma ruye ji Allah yo ka ga lada ije a da ji imani yana da ji na da wani ko ne da ko ne lawo na te na ne ka ga guji ke wa ji no to shi bi wa man qala al imam al barbari ga ne ga ga innahu la alamu sai ci da ilimi illa ma kana sai na jani na wa ma huwa ka'inun to yana jina ko yana aji annabi yana ji yana ji ani ne misali fa kai kafara billahi alazim wale zanen wa ilimi ya tsu zanen aji kafici bai tsoye na wacce ne e, e, zanen gashi shi wacce ilimi ya tsoye ci wanda kan yi yana da aji an da gasu ci biyo na ajin gburo tsoye ci iya nan wale zanen ji ma daga tsoye ci da ilimi ya ndora hmm. zanen ji ma daga tsoye ci ilimi wa mai ndora keja zanen makafiru foka kulli zai ilimin alim e tiyan zan da na je ilimi na adi zai je ilimi gona amma su kuma jane forogo shu ba ilimi ga su kai e wa kun rabbi zidni ilima daga sai e ci biye ni ilimi wallahu alam al barbari ce gaga wala ne ka ha illa bi waliyin wa shahidai adilin ya wadan ba sai da waliyin da ya rigu bayan adili wa sadaqin da sadaki qalla aw kasura je juyo ko madani wa man lam yakun laha waliyyu idza gina magashi shoci maje waliya na fa sultan waliyyu man la waliya lahu sultan mulki dici etu ko likanu ngai biyo ngai waliya zai di waliya na wale mas'ala na nan ko hmm. ne di alaka da sharatiya yanzu ta yawo nan ko ta mm. shi da alaka da wali ta shi da alaka da yin zage wasu da shi ta ci ko ta mm. shi da alaka da to ganyen to zai ja jiri ne mini ya kuna mini maza ba mu wani musulmi ta na gawa ga ajiyawo wa buji ilanu ko mm. matsala ya wali masu kun lafi ta cubu jumhur a ga dole waliya da yawo ko hmm. a hanafu yi masu kun ade gada mini a hanafu jo zagi lamini hulu ya o babu ya wali hmm. amma maza bulo na le dalili banin hmm. ebo da wasu wucin sai ji man gama lawa tun a rudu lalika illa yi waliyin wa shahidai adilin wa sadaqin kalla au kasura wa man lam yakun laha wali fa sultan wali man la wali lahu wale daga babun ne kamar fi abun nini ni kawul mutaati number 2 ila julami ni uluda giyo ila julami ni uluda ya le ni kawul mutaati lo hmm. number 2 ila julami ni uluda ya wodi kiya ke lo hmm. number 3 ila jiyo ga wuge ji wali ya nza yo hmm nga wi professor wi doctor wi senior director nga minister nga yi kazan nga yi secretary nga ndo ojii je ba kazan e bo go cha de ga de ba gi ne shi mu ge qualification ku ne ga de ga wa wa wa la ju ya ko wa la ya ko wa la no no wani a na yiri na to zale na ji ba wani ne mu mu da ko ngole na me ke laube na tunawa ri bi se lu da aga da aga wa do wajin babagin na wajin dakowa wajin waliyanwa wa mace ji sultana ko? Hmm. to ike shi wuce bayan ga otu alimam albarbari su da ojun ce wai sha wannan wannan bai maza bayan da yi gaji a gaji da gilayi saraka ne ya zo jiki mu mun doma hmm. ga mini maza bayan halussun na cewar jama'a jo ngo ni e gaye a hana fu wuce ga zagi lami ne da awaye ga wuce lo ayi bana ne daga lani ka illa bi waliyin ya wadda wa sai bi waliyi wa shahidai adilin biyar guba na ji adili ne bi hadisi na ga la tuzawwiju almar'atu almar'a in zagi illa in zagi gawa wa la tuzawwiju almar'atu nafsaha in zagi mai lami ne da awa. fa inna zaniya e bona fitan da kina yacin da ci karuwa nan yallati tu na sa gai da la min ya wannan wa ayyu mamra'atin ila idza jindu nama naka hat bi gairi izni wali ya ne ga min hula da yau bai da izinin wali ya nan fa ne ka wa batilun batilun batilu ya wani ya wani ya wani ko ji gane mm. ko ko la ji shi shunga eh wunde je ba da ni kashi mm. e, e ba wuci ma bi a jaje ko a da gun wọ́n ti fẹ́ lo tun gómìnà tun bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ tun bí a ṣe dàrí tun bí a ṣe mọ́nẹ́jà báńkì tun bí a ṣe náà bí a ṣe náà wọ́n tọ́ gẹ́sì akáwọn gáà lọ àgbà náà ṣe sáré ṣe pàápàá àwọn yàrá rẹ̀. sọ àlàtí wọn lo wasu kun a da da waho ji bana a ji da wani wani zan a biga to a sai ga je a wani a inda ka sa ya fuka wa jiga ya gani da ya gami nuna da yawon waje ene ibrahim na dalili ko kashi mm. ebe na yanayi maza ba na jimuru yan man kwai ke tubo ma ma'adin ga yana suna ne bisa a sallama ya lagunan ke dai yawo a je wali fanki wunna biyu ne hali yin nan mm. yawo ma a gasa da ya wa ta tu mi da wannan tintara ko ya wa ma aguji ilanu aje jeri shi dawo tashi hmm. hmm. ko ji gani ko hmm. in zagi na madde waliya na sultanu ji waliyu fa sultanu waliyu man la waliya lahu lori ebo kibu ebo na lamarin ya kamar dabu a majiji tashi a goya jiji da sauransu yanzu ci ya laban ganna yi ba yau egungi mulaban yawo idaji mulaban yawo egima mulaban yawo kashi nafakatu mulaban yawo ko mm. da ka mu ne kene e waya je na guba shi wanda guba kawai nge a to ba ba be ni nge jo zan ci da yi ni ganna ya yi mm. wa sadaqin qalla aw kathura gan da sade ki ku ide ku idan a ga sadeki wuli sharutu ya ma wuli wajibi nga malla aga ya opa o ma pa ja ti to mi la ya sadeki ania ni abi ya igboro ania nga wan ti o wan je amma ya wa sadaka da jikin yayi bu a cikin ji papa ne na alhamdulillah ya bu ba wai ya bu ya ji a jina da wa ji zai wanke kila ya wuce shiryo hadisi na nabi zama tabda da min qata amru illa min salat ezaga jan da ne tun ta ba sai wuta a da ilmiyin tafawobi ko a da yin mafari sadakatun jariya asalin sadakatun jariya yi sadaka ne jenin sifatu wani mausufu wuyo man da titi biyu fasara ce tun zamani fayin wuce ga kiyo sadaka wuce laje mu zuwa fuwa mu zuwa filai gan sadaka yin egiyan tuji ebe na jari ya fiye lagiyan tuji fassara wuce na na suku nga dakon dako zamani fahimji a mai wala da na suku a fe jike a fe jani ni wuce ga so jiwuji da manufa yin mai gbagi zagi ya kuwa gi zagi da amfani a no wani ke lele ga tun aji ni ko ga wuye gbonono mai ci fe bai ciwo shi waye wade are wuce ya ja ke wa Allah ke abu ko musa da ke abu ko ji gani hako ta amin gawa man lam yakun la wali fa sultan wali man la wali lahu zanaje waliya na sultan gai wali ne da wali ya ne ya bugo dole ya je wali kashi hmm. zane mai jinsi bai wali na ngai isbatu zauja al-aqrab fal aqrab ko hmm. zane yi asibi yayi mina bi mana zane yi yi na tsoba kub da kub baji mini ba baji na tsoba yi ganin hmm. babu sannan daku ko kashin ka gance ji bayu ko ka gance ji yayi hani kan wafe logancin kangancin ya ya yu yan dani nan ni ya yan da kawai kangancin ya kangancin zugu dagi kangancin zugu eh, eh, eh, dagi yan nan ni san dagi yan da kawai anu ta felu har da da karshe kaga zane mai bidan ba su kuma ta da da giyo a ta da sultan ne sultanu ya gashi ci ko ya su ko gwamna ko likali ko hmm. zawon ci masu kuma ke delige ci zawon ga to yawon faga da lewon da dole sai ya je mutu ya lomi shamba hmm. ya ci ba fa wani shamba goba ni wani kyani wani gwamnati ko gwamna nga fa wuce ladan commission eh nga fa wuce ladan chief judge goba wani chief judge ma wuce gaya me ne fi karkashin banani wani kaya wa fayin wuce ga zabe su kuma da kikotu kici so ba yo. Hmm. nga kan da zabe shishi waje babaji yin zaja waje ndakowa waje jinwa waje dangin doro duniya waje gane ku waga wupayo baba na mayu na wayu wupayo ya nyago waga na babu pana wupaja ta da be ni wala won yo fa bi da abu za ni fe fe lo kin fe lo kin ya ka ju tu shi be shishi ni eh eh wuji na shishi ni Allah ya kiyaye za mu ce wasu aka jin maji aga ga jin maji ba na a wa fa me ba me ba me man dai ba ne ga abu ya fa bune na fa ne fa ja murta duna yi fawo wa ga jan ga su ga a yi fawo wa ci fa ja imi na waje dan ba non din liman ne je fa wuci ne ga fa wa yi ne ngo ka sha u fa that is it <laughs> Nipa wo? Zanu wati gaji ganji zugun ga gaskiya za ka zai zaji ele ndo yaji kaza kaza zanu wati ganji wa waga lokoto a ga waje walawa mage wayi ni eh mutura kaci bi lokoto mutura bibiye ka kaci bi lo bawo koto eh ya sai ga sai àti àkáàtì ibi ló kóòtù àgbẹ̀dà kó jẹun àgbẹ̀dà òru aláwọn gbogbo jẹun láì dáná tí wọn àgbẹ̀dà ó wọ̀lá òtún ìdí àwọn tí ló. wọ́n yẹ káàkiri lánàgbèsí nàìjíríà jìnnà oṣùkú yẹ ẹyin yẹ tó kó ẹyin condition ga bai warranty kila gbe ga condition wuce warranty wuce warranty ya zanga ta yau oh god e ga jisi wudo shi mare e bon na ga ga alaga na la da gi ja fa da mu to ja be ji wali ya ji ga sun ga za ka za fa wa ayo Allah ya الإمام البربري قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تهيل لو أتى تنجع زوجا غيره وإذا طلق الرجل امرأته بكي إذا باجي مقاش مشاينون مشاينون يعني ثلاثا ألو الغتان فقد حرمت عليه من ناجع رامي لا تحل له وجع لليوا حتى تنكيها زوجا غيره عند غايمنا غدا جيو nga da woro parangani be unda kwa inza ginda ga da be zango chinaji e ba na yana ko mm. umba ga wa pabe ba gindo chinaji ba na ba gindo ga ji hudu uma ji ne ka utali ni aja agreement ji ga ji o upa o uye bo bi ji ki o da

kemine da hada shi ba ga yi gan anti talikun anti talikun anti talikun ko hmm. ko mai ngole maji gagaje tin ma ko da ga hmm. ga anti talikun fa talikun fa talikun ole maji gagaje ti ba sa shi ga eh to sun ala hukunci yan wuta ta daga da na da kagun amma yin first one tun an lura da jibiru mm. a talaku marata ta ne fahim sakon bi marufin aw tasrihun bi ihsan ebe na ga anti talikun anti talikun anti talikun zai yi ga zai ga anti talikun anti talikun anti talikun na itimin zuni mm. a kila a ganin zunin na gayi yi ya ba ci da ya tashi da ikiyo wa buga ka tauki da wajen من قلت ما magani الأصل في الكلام kuji tauki da al'aslu fil kalam ya ne shawo asali gonwe ya ga anti talikun ga ke ga anti talikun ba ke duk ba ke ko la ji wa zai ji mai ga wuta ta ne equal to one na su ko ya ga no ina ya ga babun no ne ga ga anti kun. an ti hmm. hmm. hmm. sọ alikun yẹn ìbàdí náà ọbẹ̀ tẹ̀lé akágun ilé ní tàwọn ìdí wẹ́ pa wọn àdé máa náà ẹgbọ́n ni wọn láàyè inú òṣèlú oṣù oyè wọn yà wọn àyè àgbà àfúrà bí kí sanwó àyè inú ẹ tó káfọ náà wọn wú yà dáadáa náà nínú ọ̀lẹ́ wọn á zọ ìsúmọ́ tó wọn kánga bí ó zọ àní. kó láti gáàlè wa sọ sẹ́kì tàkì wọn

فلا جنا عليهما أن يتراجع إن ظن إن ظن أن يقيم حدود الله ليه في الدبو يا من دقا قاعد يجي سكون عجب عجين في كونتيني برايونا أبن ولي na يا والله قاعد كينا nga tabbata majalisa kaka na mutafarri kafina ko amma nga ga yi ga anti taliku anti taliku ko sheikh bozani ga a cin ga wuce alin ga yi taukidi wani kpọ ma yi talaku ni mun ga ga an wagan wuri tafi sun wuce wala ga kiyo talaku ta kin da dai gobi fiye ga wuce wani. amma ga ga yi ga no ya sake guta ba gyara jumuru ga sake guta ga wuri da wani amma kau ngole ko inda maga maza bayan ya alayi matul arba jo hmm. amma e ga al muhaqqiqu na jitati ya al ilmi shoga to la guta ta ne equal to 1 wani khilaf ti ga no do ko zarawi hmm. amma e ida ju yo ga lambar ya yawo unje ne daga azuzona lambar ya wala unje na ga aji shi na eh? ga azuzona man ya ga me lagun ba bi ya kido e bare lambar ya yawo ngwe zu jin kula gangani duyin majene zaga da ya zo na wani ilita daga sharhu sunna bi ma'ana bayani ya gane sunna na wuyi ba wani anabi sa sallam na zai ke ce ko goro nun gaba jiki nan gabo a ta wani yi mi ke kiwo a yana za mu ce laza na kai ba ga ga wuya shi sun inda a dani ya bane zagi dabo to ku fadi jariki nan zan in zagi ne ci dabo a ga e ba wuya Akajaraji, gyara ji eba guya aga akajaraji, ji eba guya aga gyara ji eba guya aga gyara ji oga jizo sukun mba agwa ne gugu mba oga bo otugu lole adini nanu adini de doka wani shiga shi shungan ah, a aji aji ala gyara ji wuji hankali a mai bayanin zagin na sake kakayin ga zugu suliyani yamma da buga fondo ni gyara ga idi kiyo yau dudu shibo addini yin nore kake ya da ba yi bai zai lokaci layi su ne jin yaji bugun ce sai ma ga fadi kiyani al imam al barbari ce wala yahillu dam mumrijin muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa bi ihda salatin zina bada da ihsanin aw murtaddin ba imanin أو قتل, أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة وهو لا يحب دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إجايز عليه مسلمين واجعل لله نجري بالله لا إله إلا وأن محمدا عبده ورسوله ذا نمجي إلى ذكر محمد wuce ya tsoye ciye da tuci wina ya jama'a ji a dalila yi labi da salatun sai da ya nemi wuta zina ba da isani na zina ji bayanan waya wajen nina aw murtaddin ba da imani ko na jirin da zumanu da imani nan aw na san mu'minatan ko mawarai ne mu'mini na wu. bi gairi bai bi haƙƙi nan fa yuktalu bihi e mawarai wuce a cikin wuranan wa ma wa zalika ne ga kyauci majin na jana fadamu muslimi halin muslimi haramun abadan egeyen musulmi ya musulmi wa yara mara abada hatta ta koma sata haka da kafa na ji tashin siyama ne man be da matsalayin izagu zumanin gaga ya wazo ne ebe na addini musulunci wani gwa addini tsa wani gwa mutunci tsa wani gwa gyatsa wai gwa dukiya ta annabi sa sallam ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun lalle ejaye to dukiya to mutunci haramu ro ko dai da yake ko annabi sa sallam ga kullil muslimin lil muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu muslimi ya muslimi haramu ro jaw e to dukiyu gangani de mutunci ka kunu zai tiya alara na ko hmm. ya ci gayyawa bai gayyawa laji na waga da matsala yan ajimawo matsala yake egyo musulmi ya zaɗe gashi shauci bai la ilaha illa mu da rasulullahi haramu da wala kwato juna haramu wani wala wato duki yuna ya bana annabi ga umar ta muqatilan nasa ajin furogani guza an gishi hatta ya kulu la ilaha illa allah har adala la allah waga fa idza qaluha aguga asamu minni jima'ukum e ja wa de gota da ni wa muwalan da dukiyayi illa bi haqqil islam ki sai da yake musulunci wa hisabuhum ala allah ta'ala hisabi amma da bayan sai cin latuna zanaga musulunci latu ma shahadatai ganin ko ya na biyu hukuncin musulma lokacin wo kawun gaje munafinci ugun egbon sọgbọ́pẹ̀ ohun ṣìṣọ́ yìí jà ko ji yana ko zane duk nwale kanu zane magabe lokacin yana ga musulunci ulu yana sun wane ga a ba hukuncin wuce to gangani biyu hmm. ba na ga gumi mawani umar dangwa na zane ma ke ji hukuncin waye shi bai lọ́wọ́ jí ránà kó mí ni ẹni ẹlẹ́ gáza jẹ́ àlẹ́ lìbẹ́ lọ sókún ẹ̀là gáza wà láwọn awága yà lẹ́bí náà mọ̀lú kò tí bá lè kúmọ̀ kì sọ́ sí filkatla alùhùrù bilùhùrù wọn abudu bilàbudu wọn unsa bilunsa فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شو يعني جاي ما نجينا؟ a kisasu ke kisasu ga zawa lawawa ga ga kisasu ko hukata hmm. ce mu al'urru bil hurri e gibe gi wuji be wuji inzagi be inzagi ko hmm. zanen ma mun ga ja za wuze yi ma wuna ga faju yi na zuku ji ti ba wani marufu a dawo ne yi zai ma na laji ujo laji uya ne sauki na so ti jiye na biye gun ba ma ga agbe tuzu ma wuce wani waje azaba na tanin wala kun um filke fasu hayatu ya zama gazawa lawan wa ga gabo rayuwa don ebo na wato a dogo wa gazawa a kiga wa wuga wata eh ni gaza nan ba dai a gani so wore ebo ko lugwa mi lawon na mi gaji kimo in ga wumo eh ya ya da shi idi hankali ne ebo ne da ya dogo gazawa ga wuga wa wu wuza hmm. kashi hmm. e za shi gali ya gaza na wuza na elu wuga a kara ya zawa wanda magafi ijaga da gutsa egona gona da kisa su ji sa biyo ya baka wal hayat nasara je le ga za gaza wa ga wuga mu ba shi nasara je ngole yan wuce na ma na su ku kuka za wuce ya ji harbe yin nan prison ya shekawa ngole aga da yi na nwa ala da yake na dawo ko zane ka zawu na ala zane shi ada ga nne gungo gani da hukuku linsani human rights yabi wa ga wuno ngole ina la aminci dawa ina la zaman lafiya dawa ina la lafiya wudo shi kashi ina la zanuba fe zuzu sai sai ga zamanin jahiliye a ga alƙasulu an falin ƙasili a ga zawa gazawa a ciwo ga wani lazawa ruwa hmm. ya zawa ko wale kun fil kisasa ya tuya kulil alba Hmm? zai a ga gazawa a ci wuga a caza wuce wuga is contrary to human rights wuji dai bai hukuku lisan da fundamental human rights ya nan ina ya ji yi gabi na zana wu na ji zawon ya hmm. wuji haki ma hmm. haki ya ta ci ganci zugumi da yana lai ya zaci gajin a lalle nan a sayi buzani zana a wajen hannun ce cin danin ko hmm. zana a wajen yawa jin hudu dukulu jibe dore ko shiga na ko mutu da yankin danin lori ranaki a jibaro agogo dago yan na shiga yan na ji alayi gaza ji halali na nafsu bin nafsu zina ji zuma ne zai ya zai da isa iza, iza, iza a waje da anina ko ya da wani annan nan da zana ji abu na ne gumban badala ji na hu faktu zana ga jinun jagbanan ga ji hu hadisu magawa tariku lidi al mufariku lil jama'a amma ga wale hukunci na ibrahim da na juna biyo ya zo shi ci ya bana za mu ci gaga shi shi ga za ka za ni da mu to fe zu to fe zu ki dalili ga ma ji da baba dalili da illa an tarau kufran bawa'an inda kun fi min Allah burhan yele kafirci gbangba ko dede dalili daga ba su ko mawani suku shuruti suku ikamatu hujja suku izalatu shuba suku yanna to ma kafirci ku ba so ko ba kashi hoto talu kafirci o ila ile shi ba nan e, aga le soja je azu aga le polisi je azu aga le kopa je ariki o azu aga le gije fi makanto adawon Ọ̀gájá àgbà ko hmm. to ji da ne mai leon gwamnati na suke a su a ga su ga be ja ti aga be da irin na fajiran kafara ene ga nya abin so su ga ya shi ro kashi hmm. hadisi na ajila wa zotu na mai laji ya ce poli ya ce lamarin so ja soja mun ji ta zuwa hadisi ya kuna alaikum umara ya karibu na shirarar nasi fala ya kun lakum arifan wala ja irifan wala jabiyan wala kaza wala kaza hadisun ji yi mun musu ta zuma ta hmm? ali ya tun ji ganga na maza mana zukun zai je ganga bai ne wani inda ci je ke polisi fi mi abu a maja polisi ya ne a yi zaku kan wuce je di mana waje a musulmi gugu na ni yan mi ya na wale kan waje di maje a musulunci na yan mi za mu ci ya so je di maje a musulunci ma ni kila wace an wuyi kafin wasu shi kwawa nan. Na ibi na kun. ila yi ga police ba dai ga soja ba dai kafiri amma da soja ne tafi lafiya sako biya za mu ce ku fe ga wani to kafiri ga musulmi musulmi ki nan no kula tu burane ku kun to sadiki ne e bona to kan ne ga za mu ce yi mura to a fe ga musulmi je yo ne jiradiya zai je ga gan zai je ga hajjiyar rita wani ganga su kwai layi kira fi din ne da baka ya tin addini ba an ga wani istidlalu na kuskuru ya bana qatlul murtad wanda ya ce kibo wanda ya ce ikrawu ya amma ya lace murtad ne ba gwa addini a so yanzu ga fiye zuzo bi addini ma kuma ga da lashi kuma su addini wani e ne daga na ajiriya lahiru da mumrin musulmi ya an la ilaha illallah musulmi na jiri da layar lawi na yujin halayya sai bi su ci bayan wuce shi yau da hanji bai layar lawi da su layi na dole yau wani shahada ta yi ko wani tun ga sallah ku yi kinin ga zaka ya wa zaka wa lwaji wa fiyasu da tsoron su waji waji gurgube ne ga aji e ya aji ne musulunci na bata wa masu wa zalika yana gake wuce majin na jana fadamul muslimi alal muslimi haramun abadan hatta ta kuma sa'a ɗabiyan e musulmi ya musulmi ya haramu haka kakuna ya tashin kiyama ne ko sai ga shishi wa ja za wuma wa za ga shayama rizai na ki ba a zai na ki isis na jehuza shi iraq ganda syria eh, shabab somalia egypto sudanmu boko haram nigeria jama'atan sa musulmi da fi biladin sudani Nigeria wanda wadda West African countries shi ba ta ke yanzu musulmi da wani na zaɓe ya su nufa kwale da ke na lura. Ta. Ifi ciyawa ko? Man gawa kullu shay'in mimma aujaba Allahu alayhi al-fana'a yafna illa al-jannata wan-nar wal-arsha wal-kursi was-sura wal-qalam wal-lawha laysa yafna shay'un min hadha abada ثم ya ba'atu Allah al-khalqa ala ma ala ma amatahum alayhi yawm al-qiyamah wa yuhasibuhum bima sha'a fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir wa yaqulu li sa'il al-khalq mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaba al al-barbahari tuyuchu guyun junga fara go kullu shay'in dundu mimma awjaba Allah alayhi al-fana'a yafna yandu na tuyuchu kagunga azu na gazu illa jannata wan nar ban bi aljanna ban bi ne wal arsha wal ya ban bi al arshi ban bi al kursi was sura gani be asur ya suru kafu wal qalam ya al qalam wal lawha bi eluego elo mafuz laysa yafna shay'un min hadha abadan yanda cimin yan najwaza thumma yab'athu Allahu al-khalqa ala ma amatu alayhi sai ci cha na litaiki etiena awa ta ci wani ko wayo hasibuhum bima sha'a sai ci ma jan isabiyan ina ga bauna ko fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir zan wace ya da Za zan ci ma da na sai su ku goyi ta waya ko li sa'il khalqi sai ci ma gali ta da kenan mimman lam yuqlaq lil baqa'i kunu turaba ni ne sai ci ji mun je ba na wa ga lafiya lafiya jikana wa kullu shay ma awjaba Allah alayhi al-fana yafna yando na to ya ga ka ga dolu yo nga zo na nga zo kullu man alaiha fan yando ne be cikin bana ga zo ya kawo wajen rabbika zul jalali wal ikram jigake fiska to ya ce wannan wancin ma a zabe nan kullu nafsin za'iqatul maut rayin dondo nga su gwada eni wa nufi khafisuri فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أبس في كفو علي تاني في السماء بكين باتنا مغادي كيو أكا جان دي أكا سو سي إن أباتو سي إن أباتو يتغن چنا وزا إن أباتو يتغن إلا من شاء الله أجمع نويا الملائكة كهول الإيل نيدا جنة والله أعلم يا يبقى علي تباتا دي غاجان دي a cake bai na ki fuwa alkiyami sun ba kun ba da zalika la mayyitu da zuman da ya ci gajin hadari sun ba innakun yawmal qiyamati sun ba innakun tu ba su a cikin yadda ke fuwa alkiyami mumini musu fajali musu ji shiru ya ajali bai tu kirki musu ba zubage musu ji tuba daga lembayin a nan sa ta zuga zakaru. haziman lazzat ya fi fayyana bayan makaraunin almauta ajali fayin na kula ta zuko fayin na kula ta zukuru na fi kasirin illa kallalahu ya tajali ya ma dan ya ma ibe da dukuna sai wuce gadi ta can gife wala fi kalilin illa kasarahu ya ma ke tajali ya da ta can gindo ci ba illa fatiha wuce gadi ku fi ni ma'ana musulmi nga ya fa jali ba na wanda dukiya tuna ya baga hmm. shi lule dukiya wuce ko ya zama ga oh! shi kan hmm. e ga talaka wuce fa jali wuce lufi girki wa wale gan ya ga ya aljanna da ni man wa da jajanna wa la ga eh wa sai lufi girki dai buru ya zo lai ma ji gaza ga ga zan gina kifali kiyami ko sun hmm. suma nufi kafi ukura ga sai da shi kafu ko sai e za mu kiyamun e yanzurun ila ci ga Allah ta sai liyoje ko rayi ja da shi ba za an yi ba za an yi da kin kabar abu a ga alada da fi ni alkiyami ngan alita ipa ko mm. ngan amaga alada da fi da alkiyami gole karshe da ide a da zai ga zina ma da zai shi ah. ina ba fi wani wato illa jannatu wan nar wal arsh wal kursi wato ya shiga azu amma ban da ajiyar ne ban da ne ban da al'arashi ban da alkursi ya bana jali ta yana yi je ba a damu ko amma sama gangani da kuni a gusa ba yau mutu badal al'ardu gar al'ardu wasu samawa ta wani ko da bara zulillahi alwahid alkaha amma al'arashi ma shi ba ajiyar na damu yana ma damu ma za alkursi wato ma dabo ko alkursi majan al'arashi al'adacin wacce ga alkursi ko hmm. alkursi ma etu ga ya sama biki wasu ya kursi wasu sama wato al'ad asuru mai kafu don nan mala'ika israfilu wa befefi nan hmm. ko sun manufi a fiye kura fa iza hun kiyamun yanzu alkalan ma dambu lauhu ma dambu nunar kalami wa ma yasturu sai bago yan na shi wa zuwa ibn allahu jihali ta ji ga adabu allahu jihali ta ji ko ko allahu jihali ta ji ga adabu jihali ta ji ga allahu zuwa sun mai ba su allahu halka alama a matan alayhi yau malkiyama allahu ci ga halitta shi la na kin etiyan ẹna awa dukun yana jihadili ta na efu ya alikiya yin ba na zane ga jihadili ta na yau ne ce wanci gaba ezu kyau ya zo lai ma hmm. jiga tashin kiyama da bombe da alkural mbe da sunnan ko iman jiga alkiyama da mina alkalu bi iman ga al'iman bi yawmin akhiru aya na beti ba sura maga zo an na kin zuma ya jere abu ko hmm. e da gaji rayuwa yije aga ake da jihadili ko a take da na kin efoyan alkiyani yandoro a jimini ya lita shi ba a magana yi laji haji bai tun na kan yi lawan gije a ce lawan gije da filiyan alkiyani ko a cagaza yi babanci ya tuna jalo na zanalo alfiri na li alfiri zana na ji shiri na li shiri la tu zauna illa ma kuntum ah. ta amalu a ga ba sai ya tuna ya tsofi luwanin la ta ziru wa ziratun wizra ukhra ala le su dan do chaya dan do cha ekne la galo nun ga ga gu gu bo bo da tuye ce ji adalci zai ji shi da ji kafirci da shirka da fasikanci ijona wani adatun da ji bai ma na labi aya tashi ya tuzan do ga ga ga ugbo tuye ce olugwa ili alheri Allah subhanahu wa ta'ala ga ya yi wallazi na amanu takula wata zurna su ma kaddamat ligadin wata kula mm. ya yi na sha ma ne su da ya ce ce mai cin ke lashe lulu ba su yi ciwo cin ciwo sabi daga shi kame yi sabi bin ji bincike tun waje ka da da ji wa bincike nan sane tun ga ni daga shi abin da wani uzuri ci bore yi sa sadin ga su in ma na zane bi hankali wa ci mun waye nan man dana hu ngai zane ka ci bitike wa amila lima ba da mauti man rutun yana da zuma ya jele wannan da gai na da hankali nan wal adizu man nafsa hu hawa zane mai adiz da sun zane ga mutu da tuye gbanan lamari jannona wa tambanna ala allahi al amani hmm. ci mai ji ci mai ji wuri

ko amma kasala da rashin na kasan da a sana kayan gaji wayo ga wai hasibuhu bi ma sha a farikun fil na wa farikun fil sa'ir sa kwa jalita ji sa bi ne ga bone zan wuce a daje zan wuce ma da hannu Allah kiyaye hmm. mu sai bugu zan ji ka kai a da za shi da bane ji mumini ji nan na ja da janna a ji sa bi amma ja za ba ne amma dai za shi dambu na jajayi sabi saban ya fi ranar ko mm. amma dai za shi dambu na a gaji bicike wangi amma gaji to zaba ne man nukishal hisaba ba ya mm. za yi madamu na shi bi na janin wani isabi a layar tuguru biyar tun da ya shi alhaji kyau mm. alawa magba na yabo na adatu ta tuguru wasu a hisabi na ji zango ci na rai ka fi da nga hisabi ne ala kiraro, a je su jere na fata su ga loyawo ya na ka fi ci ga shirka na ji na wato ki guru na ji na ji na jiyo mu da waya so ku goyi to kun fi jannati wa fariqun fi sa'ir zango ci ya da je zango ci ma da ne sa'ir ko wa yau yawmal jam'i la rayba fihi kun fi jannati wa fariqun fi sa'ir fariqun fil jannati agai alul iman wa fariqun fis sari agai alul kufri wa tughyanu wa yaqulu sar al khalq mimman lam yukhlaq lil baqa yakunu turaba ani tane mace ga na sunna so ko je gwen a dan ko so ko ga ga kiyo so ko je a je je gwen a dan bonan so ko ga lafi jikana ko jikana ko o ma min da batin fil ardi ada dabba ta ce kin ba wala tariya turbi jana hayi kuma elu jina je fu gangani bai gwafa gube yana illa umamun amsalu mai lafata al'umma ya da je ma farat na fil kitabi ni shi ade ne lugwa umbalol mafuz bana ya summa ila rabbihim yusharun kaga ce ba sai ta maga akwalo wai da rubushu husharat hatta to dabba shi aka ke an da ke gafa da kiyami yabo ala ce ya ce ce hatta to nan gide nan gide shi ko shi buwa ce wa shi gudu kiyana sa ko ga kidin su kwa sa kai ya ji ya fali kiyami zai shi yau shi bici nan su kwa sa kai ya ji ya fali kiyami ko gama na to kafiri ji fali kiyami ne sai ce shabe ga dabba ga alashe kiyo alashe jikana ga malaka sirge iliya sahibin a sai ga o ya laita ni kuntu ba. da ɗaya e gaga wuya ne kiyo wafe jikana zuni ke mina wallawa so babu gabo ya laka ta yi bayanin na bane ga ji daidai na, sai ce ala duya bane ga ce bicina ta kufa biyu wa ilmu inda Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اليك